mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus wato manuel nue ba zai samu buga wasan sada zumuntun da za su yi da kasar spain ba saboda ciwon da ya ji a gwiwarsa amma kocin kasar ta jamus joachim lo ya rage da zaɓi biyu ne kawai ko ya ɗauko roman whitfield na borussia dortmund ko kuwa ya ɗauko don robert zela na hannover domin karawar da za su yi da ƙasar ta spain kotun na jamus ya ce ko da yake ya so ya fuskanci kasar ta spain da 'yan wasan shi mafiya kyau amma ya kara da cewa ko da yake manuel ba zai samu buga wasan ba akwai waɗanda za su iya maye gurbinsa a kowane lokaci kuma su ma kansu abin dogaro ne.